Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske dangane da ɗalibai da aka sako a jihar Kebbin Najeriya. Sannan har ila yau a Najeriya babbar kotun tarayya ta ɗage sauraron shari'ar shugaban ƙungiyar IPOP Nnamdi Kanu. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduba cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yini. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana Zahra Aminu Fage. Wani hari da ake kyautata zaton an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi mara matuki ya fadi a wani sansani da dakarun Amurka ke amfani da shi a yankin kudancin Siriya. Captain Bill Auburn mai magana da yawon rundunar sojan Amurka ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi. ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara an yi amfani da makami mara matuki da aka harba kai tsaye jami'an amurka sun ce babu wani ba amurki da ya samu rauni ko ya mutu a harin harin ya faru ne a sansanin altan da ke siriya kusa da kan iyakar iraki da jordan an kafa sansanin ne a wani bangare na kokarin murkushe kungiyar isis Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da su A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya ce wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin ɓangarorin da ke rikici sannan yana kawo tarnaƙi ga ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya. Gwamnati ta Sudan ta kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar inda mai magana magana da yawunta ya ce hukumar na yada labaran karya ita dai hukumar kare haƙƙin biladama ta ɗora alhakin wannan cin zarafin a kan jami'an tsaron ƙasar waɗanda ta ce cin zarafin da suke yi ya tilastawa wasu fitattun masu fafutuka tserewa daga ƙasar Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan daya a yau Alhamis. Wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan ɗaya a ta na yin rigakafin. Ko da yake duk da cewa ta yi nasarar yi wa kusan kashi talatin na al'ummar ƙasar rigakafin. Ƙasar ta India na buƙatar gudanar da dubban miliyoyin allurai ga waɗanda suka yi rigakafin karo na farko. Yayin da ta nuna damuwar da ke akwai game da babban giɓin da ake buƙatar cikewa tsakanin waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin. rigakafin jami'ai sun ce suna da niyyar yin allurar ga mutane miliyan 944 zuwa ƙarshen wannan shekarar tsohon prime minister australia tony abbott ya ce ya kamata ƙasar ta ƙara ƙoƙari don tallafa demokradiyya kamar ƙasar taiwan yayin da china ke ci gaba da cusa kanta a yankin pacific na asiya A cikin wani muhimmin jawabi da ya yi a wajen wani taro da ya gudana a farkon wannan watan a Taipei, Abbott ya yi gargaɗin cewa matsalolin cikin gida a China na iya sa ta rika kaiwa Taiwan cafka. Kwanaki kaɗan kafin tafiyarsa, China ta tura jiragenta 149 zuwa yankin Taiwan a tsakanin ɗaya zuwa hudu ga watan Oktoba. Ya ce ƙawayen Taiwan na buƙatar nuna goyon bayansu a yanzu fiye da kowane lokaci saboda babu inda ake tauye 'yancin walwala da mulki na rashin adalci fiye da abin da ake gani a mashigar taiwan duk da yake baya kan mulki jawabin abbott ya ja hankalin mutane saboda goyon bayan da ya nuna wa taiwan matakin da ba a saba gani ba wani tsohon shugaba ya dauka kan yadda ake mayar da taifai saniyar ware ta fuskar diplomasiya To madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe dai mutane talatin daga cikin yara da malamai da 'yan fashin daji suka sace a birnin Yawuri a jihar Kebbi sun samu 'yanci kuma yanzu haka gwamnatin jihar na kan shirin miƙa su ga iyalansu. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan labarin. Sunana Abdulrahman Salihu daga JSS3A na zo ne daga Wara. Sunana Uzaifa Sale daga Kwantagora. Wasu kenan daga cikin yaren da suka kubuta suke gabatar da kansu gaban jami'an gwamnatin jihar Kebbi yaran da an sace su ne ranar goma sha bakwai ga watan yuni na wannan shekara yau kimanin wata hudu da kwana hudu kenan inda aka samu ceto yara ashirin da bakwai da malamai biyu da kuma ma'aikacin sashen mulki daya abinda ya bada jimlar su talatin gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagodu lokacin da yake marhaban da waɗannan yaran da malaman ya yi godiya ga allah akan ganin wannan ranar farko dai muna karawa allah godiya ga wannan farin ciki da ya nuna muna muna roƙon allah ya sa wannan ya zama kafara a dukanku kuma ya zama takin arziki um, shugaban ƙasa muhammadu buhari tunan da ya ji labarin wannan abun ya ba da umarni kowane iri domin a samu sauƙin wannan abu aka ɗauki yaran nan sai da aka ratsa niger state aka sake dawowa cikin kebbi state kuma cikin kebbi state sojojinmu da duka security agents mu sai da suka yi nasu iya kokari illa aka samu salwantar rayuwa har wa yau ya ba waɗanda suka jajirce har aka samu ceto waɗannan yaran da ma malamansu a lokacin tarban yaran dai an saka matakan tsaro masu tsauri inda ko manema labarai ba kowa aka bari ya shiga wurin ba ko mu da aka bari muka shiga a hana ɗaukar hoto ko bidiyo na waɗanda ake tarbon to ko menene dalilin haka duba da cewa ba su ne yara na farko ba da aka sace kuma aka sako wani adadi nasu a najeriya mu ta farko yanzu da tunaninmu na farko shine waɗanda suka rage duk kalamin da za mu yi duk abin da za mu buga ga jarida duk magana da za mu yi wadda tana iya jawa lalacewa fitowar su to sai mu hakura da ita a lokacin tarban yaran da ya ba ko ɗaya daga cikin iyayen yaran abin da ya sa na kira ɗaya daga cikin su wanda akwai yaron sa cikin waɗanda aka ceto aminu umar ɗakin gari godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda bisa ga ikon shi wayannan al'amura suka faru suka faru sannan kuma muna godiya gare shi jarabawa ce ta rayuwa ko ne da adam yana ya shiga jarabawar rayuwa kuma gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa gare mu da kuma yaran da aka sako muna wa Allah godiya saboda bisa ga ikon shi da yardar shi da karfin mulkin shi ne aka samu wannan yara suka dawo sannan yaran da ba su samu dawa ba su kuma muna roƙon Allah ubangiji sarkin sarauta su ma ya kubutar da su cikin aminci ya mai da su ga hannun iyayensu. gwamnan bai yi bayani ba akan ko an biya kuɗin fansa ko kuma ga da aka yi aka fito da yaran amma da ya ce gwamnati za ta kula da lafiya da kuma bukatun yaran kamin a sada su da iyalansu sata ɗalibai a najeriya dai abu ne da ke gurgunta sha'anin ilimi musamman a yankin arewa inda yanzu haka akwai ɗalibai da dama da ke rike ga hannu masu garkuwa da mutane muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gai da muhammad nasir ta wannan rahoton A Najeriya babban kotun tarayya ta ɗage sauraron shari'ar shugaban ƙungiyar IPOP Nnamdi Kano zuwa ranar goma ga watan Nuwamba mai zuwa bayan ga kin amincewa da buƙatar da lauyoyinsa suka gabatar na maida shi gidan gyara hali da ke yankin kuje a Abuja. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da rahoto. magoya bayan shugaban kungiyar ipob mai fafutukar kafa kasar biafra kenan suna ambaton cewa ba za su ci gaba da kasancewa a ƙasa da babu adalci ba gwamnatin najeriya dai ta bayyana jerin zarge-zarge bakwai da take yi wa nnamdi kanu ciki har da cin amanar ƙasa da ayyukan da ke da nasaba da ta'addanci babbar kotun tarayya a ƙarƙashin mai shari'a bintan Yahu ta ɗage sauraron karar nnamdi kanu ne baya ga bashi damar ya gabatar da mutane uku da ya amince su tsoron ka kai masa ziyara a ofishin DSS da za a ci gaba da tsare shi. Barista Ifeanyi ejofor da ke zaman jagoran lauyoyi da ke kare Nnamdi Kanu ya tabbatar da hukuncin kotun tare da kalubalantar hurumanta na sauraron karar yana mai cewa zarge-zarge bakwai da ake yi wa Kanu ba su da tushe a cikin dokar kasa kuma yana da yakinin cewa gaskiyar lamarin zai fito fili daga ƙarshe. And um, matter adjourned to 10 of uh, November for hearing of application challenging the competence and division of the court to hear the case. because we are of the view that most of the counts were founded on non-existing law. So, and uh, of course, you see, he was in court today, and um, we believe that um, justice will prevail in the end. Barista Manir Barau, masanin shari'a ne. Gaskiya yadda lamarin shari'a yake su jami'an DSS da kuma gwamnatin ta Najeriya tana da dama kowane lokaci ta canja tuhuma da take wa shi Nnamdi Kano domin ya zama na cewa ya bi tsari cikin doka. Domin idan ka kai mutum kotu ya zama gane cewa ba ka kai shi a kan laifuffuka da kai ma kake gani za ka iya kawo shaidu ka tabbatar da shi ba to kusan za a iya samun cikas to dole wani lokaci idan aka fahimci haka dole a dawo gida a canja wato yanayin tuhumar da ake mishi sannan a ci gaba da shari'a shi ma fitaccen lauya barista mai nasara kogo umar ya yi karin bayani shari'a ta nan da kano ba wani abu bane ba na mamaki wato a canza zarge-zarge da ake da shi akan mutum wanda ake tunanin ya yi laifi ɗauki tsarin mulkin najeriya idan muka ɗauki hurumin da aka ba babban mai shari'a gwamnati daidai da hurumin na sashe na ɗari da saba'in da hudu da da da da da arba'in bakwai hamsin na tsarin mulkin najeriya to shi yake da dama shirya laifuffuka shine kuma zai gurfanar da shi a gaban kuliya ya bayanin ga abubuwan da ake tuhuma da shi saboda haka daidai ne tunda ba a riga aka fara shari'a ba akwai hurumi na kotu ta duba iya gyara zarge-zarge da ake da shi akan mutum a kuma sanya shi daidai da yanda ya kamata kuma magana ba a yarda da bukatar shi na a canza mai gidan da ake ajiye da shi ba wannan ba hurumi ne na shi ba ya nema amma kotu na la'akari da abubuwa da dama a tabbatar da inda aka ajiye shi ba zai gudu ba tunda an taba sa ya shi ayya gudu to duk waɗannan abubuwan da kotu ke la'akari da su kenan saboda haka abu ne wanda yana kyautar zaton an yi shi daidai kuma sai dai mu jira lokacin da aka ɗage din mu ji yadda za ta kai. A ƙarshen watan Yuni ne gwamnatin Najeriya ta sami nasarar kama Nnamdi Kano a wata ƙasa da bata bayyana ba kuma ta gurfanar da shi a gaban kotu a watan Yuli daga bisani aka ɗauke sauraron zuwa watan Oktoba. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin ministan shari'a a game da wannan batu ya ci tira. ima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Halima Abdulra'uf kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jamu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. To jama'a kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waƙar. wato na musamman. Wata kungiyar masana da ke fafutukar neman wa al'ummar da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya 'yanci ta gudanar da nazari kan halin da yankin ke ciki a bangaren harkokin demokradiyya inda ta gano cewa tun farkon kafa Najeriya shiyar arewa ta tsakiya ce tilo da bata taɓa yin shugabancin Najeriya a ƙarƙashin mulkin demokradiyya ba. Ƙungiyar North Central Renaissance Movement wacce ke da rassa duk jihohi shida da babban birnin tarayya Abuja ta yi nazarin cewa tun 1961 an yi jamhuriya na ɗaya na biyu na uku har yanzu ana na hudu amma a kullum arewa ta tsakiya na samun zama shugaban jam'iyya ne wanda a tsari idan har yanki ya fidda shugaban jam'iyya to ba dama shugaban ƙasa ya fito daga wannan yanki. Batun kenan da masana suka ce sun fara gudanar da tuntubar masu ruwa da tsaki a harkokin demokradiyya don dubawa. Jagorar fafutukar ta ƙasa Dr. Garbu Kitso ya ce ganin yadda zaben shekara ta 2023 ke ƙara matsowa, shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki suna roƙo ne a duba irin gudunmowa da al'ummar shiyar suka bayar don kafa dawwamamman demokradiyya a Najeriya a wannan karo shugaban ƙasa ya fito daga yankin nasu. yanzu a ƙasa na muna cikin wata hali na da in duba da kudu da arewa ana ta janin jaka batun wa ya kamata ya gaje shi shugaba mai ci yanzu muhammadu buhari Tunda da mu muna sakiya kuma an san mu da hada kan ƙasa mm. ya kamata a ba mu daman a tsarin raba mukamai na kasanmu Najeriya. Duk shiyan da aka bata na sanya cama na jam'iyya an hana ta kenan daman ta zama shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa. Irin siyasan da aka ta yi kenan kin duba tarihin mutanen da sun rike mukamin jam'iyya mai ci yawanci daga wannan shiyan ne. Hmm. So yanzu muna roko tunda mutane ne za su yi zaɓin kuma manyan ƙasa ne za su taru su ce to wannan lokaci kamata a dubi shi a kaza da mukamin kaza mun sauma tuntuba mm. mu ma a jaraba eh, magani. Eh, to idan ka duba za ka ga a cikin masu neman takarar tsayawa shugaban jami'iyya akwai mutane uku wayanda dai a yanzu haka aka san su. Kana ganin kaman eh, wannan zai kawo muku tsaiko wajen fafutukan da kuke yi na neman shugaban ƙasa ya fito daga wannan shiya taku? Wayannan mutane uku da kike zance a kai Eh, sanato sani musa daga naja hmm. sanato maru tanko almakura daga nasara da shi sanato george akume daga benue su ma mun je gabansu mun ce musu lokaci ya yi su ba da haɗin kai kar a sake hana mu eh, zancen shugabancin kasar nan hmm. su koma zancen neman mukamin shugaban kasa mm. shine mafi alheri shine zai taimake shi mm. saboda haka eh, muna fata za su fahimce mu za su kuma yi haka domin su ne masu cancanta mm. ni doktor garbu ba wanda zai gaice ni gobe in zo yi shugaban kasa ko mataimaki muna yin saboda su dinnan ne masu neman mukamin chairman. na jam'iyya su suka yi mukamin gauna minista sanato su ne ke da cancanta jagorar kungiyar da ke fafutukar samar wa jihohin arewa ta tsakiya yanci a fannin demokradiyya kenan dr garbu kitso Shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya ita ce tafi sauran shiyoyi biyar da ke Najeriya yawan waɗanda suka shugabanci jami'iyya da suka yi mulkin ƙasar. Lamarin da Aliyu Mustapha na ƙungiyar North Central Renaissance Movement daga jihar Neja ya ce suna so su tada manya ne daga bacci su fahimci cewa lokaci ya yi da shiyar ta tsakiyar Najeriya za ta yi mulki. Manyan mu na arewa ko dai sun yi bacci sun manta wanda muna kokarin mu da su ko kuma dai da gangar ne ake mana amma duk yankin da aka ba su party chairman national party chairman wato shugaban jam'iyya hmm. babu yadda wannan mutumin wannan yankin za ta fito da shugaban kasa ko mataimakinsa a tsarin yadda ake raba mulki a najeriya hmm. to sai ya kasance north central mu muka zama muna da ainihin yawan yawan mutane da suka yi fati ciyaman daga kan su zamanin su solomon lar akwai waɗanda ma aka yi ba haife mu ba nan barnabas kemade mm. audu ogbe ahmadu ali biraje ga sunan da suna da yawa mm. sai aka samu kasashen yarabawa da suka fito da obasanjo da osibanjo sai aka samu cewa su wannan yankin ba su taba fitar da party chairman ba saboda sun san kwanan wasan kwarai kuma duk wanda aka ba shugabancin jam'iyya zai iya manajin bangarori na kasar nan daban-daban mm. kuma a kowane lokaci mu mutanen mu da suka ba da wannan gudunmawa an fitar da an kafa shugabanni da yawa mm. mun ba da taimakon mu a fitar da shugabanni daga kudu ko arewa amma mu da muke tsakiya mu da abuja ke yankinmu kuma muke kaman za mu ce muna landlord din a presidential villa mu ba mu taba shigan shi ba banda mulkin soja da aka yi na baban gida da gawan ko abdulsalam wanda suke no kuma waɗannan lokutan kowane yankin kasar nan an samu shugaba da ya fito a wurin hmm. amma a tsarin mulkin demokradiyya da arewa maso tsakiya muna scoring zero ne har hmm. yanzu to shi yasa muka ce wannan abu garan mu da mutane mu farga kuma muna yi ne saboda ana nan ana zaɓe na jam'iyyu a jihohi wanda za a fitar da mutanen da su ne za su zo su tsayar da ɗan takara. To kiran da muke yi wa sarakunanmu da manya da kowa da kowa wanda yake ƙaunan adalci shine su taya mu wannan gwagwarmaya. Muna son a yi wa kowa adalci saboda ƙasa ta zauna lafiya. Kuma idan muka kai shekara dubu biyu da uku babu wani abin da ya faru to ba za mu sake samun daman yin wannan magana ba sai nan da 2031 talatin da ɗaya a wannan lokacin ya zama shekara saba'in da ɗaya kenan da muke cin zero ya kamata a zo a zauna a yi nazari masu sharhi su yi masu tattaunawa kowa zai sa albarkacin bakinsa kamar yadda waɗansu ɓangarori ke nema eh, mu ma muna nema a yi mana adalci mun san kuma mulki ba za a baka ba sai dai ka ta ka ba Daga jihar Nasarawa ma shugaban fafutukar Alhaji Ibrahim Abu Bunun Obi ya ce a baya wasu kalila da suka yi yunkurin yin takara na shugabancin kasar daga yankin da suka hada da Olushola Saraki daga jihar Kwara da Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ba su kai labari ba watakila saboda ba su samu goyon baya da ya kamata ba amma wannan karo kungiyarsu tana wayarwa al'umma kai. waɗannan shiyoyi guda biyar nan sun samu shugaban kasa da kuma mataimakin shugaban kasa ta hanyar zabe wato ta ke tsakiyar arewacin Najeriya dai sun hada da Plateau, Nasarawa, Binuwe, Kwara, Kogi, Neja da babban birnin tarayya Abuja, wanda kungiyar ta ce za ta ci gaba da zagayawa jihohin tana tattaunawa da masu ruwa da tsaki har sai ta cimma burinta na ganin arewa ta tsakiya ta samu nasarar samar da shugaba da zai ɗare karagar mulkin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare fatan kana tare da sashen hausa na murya Amurka da halin yanzu muke watso takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa. cikin takaitattun labaran wasannin namu na yau za mu fara ne da labarin wani dan kasar gini mai suna sharif suleimani wanda ya je kasar jamus ta gabas da zumar yin karatun zanen gine-gine amma kuma sai ya ɗige da kwallon kafa shi dai sharif suleimani yana dan shekaru goma sha bakwai ne da haihuwa ya bar kasarsa ta haihuwa amma a wani tudu a wani gangare sai ya tsinci kansa a harkar kwallon kafa inda ya yi wasan kwallo a rukunin club na biyu a baya da aka gano shi a jami'ar da yake karatu a new brandenburg mai tazarar kilomita 130 arewa da birnin berlin kasancewarsa bakar fata kwaya ɗaya tilo a garin da yake karatu hakan ya sa yara kan rika shafa jikinsa ko za su ga gawayi kalamai na muzanta kalar fatar jikinsa bai sa ya sami sanyin gwiwa ba a harkarsa na kwallo suleiman ya dawo gida gini conakry ya yi bikin cika shekarunsa 77 da haihuwa a jiya laraba a halin yanzu dai shine daraktan tsara hikiman wasan kwallon kafa a kasar gini batun yiwuwar rage shekarun buga gasar kwallon kafa na duniya daga shekaru hudu zuwa shekaru biyu na gamuwa da turjewa daga hukumomin wasanni na duniya da suka hada hadda uefa to sai dai kuma ana da tabbacin za a kada kura ne a kan hakan kan batun sabuwar kalandar gasar kwallo na kasa da kasa a shekara ta 2022 ƙungiyoyin league league na kasashen turai suna sukar wannan tsari inda suka ce shirin bai sami tuntuɓin jin ra'ayi ba a kai hukumar kwallon kafa ta kasashen turai ta fara binciken ladabtarwa kan club din basa real da kuma juba kan batun super league na kasan turai da ake kira european super league club din real madrid barcelona da kuma juventus suna fuskantar hana su shiga wasan zakarun club club na kasashen turai na gasar kakan gasar na tsawon lokuta biyu har sai sun fice daga shirin european super league an fara sauraron tuhumar da ake wa karim benzema dan wasan gaba na club din real madrid kan batun haɗin baki da ke alakanta wani tsohon abokin wasan buga kwallo na faransa matthew balbuani a jiya laraba a birnin versailles kan wani faifan bidiyo na badala karim benzema mai shekaru 33 ana tuhumarsa ne da haɗin baki da kuma ƙoƙarin yin barazana wa balbuena wanda ake yi wa barazana ta yin magana a wayar tako a watan yuni shekara ta 2015 da zargin benzema da taimakawa don karɓan kuɗaɗe idan mun dawo najeriya kuma za ku ji cewa jihar delta ta zo na farko a gasar motsa jiki na ƙasa karo na shida da aka gudanar a jihar kwara na 'yan shekaru goma sha biyar an dai fara wasan motsa jikin ne a shekarar 2013 jihohi 35 ne suka fafata a wasanni 34 jihar delta ta yi na ɗaya da lambobi 114 sai jihar lagos tana da lambobi guda saba'in da biyu. a yayin da jihar Bayelsa ta zo na uku da lambobi 46 sai kuma gasar kwallon kafa na mata na kasashen afirka domin neman cancanta shiga gasar cin kofin afirka da za a yi a kasar morocco super falcons na nigeria ta sami nasara a kan black queens na kasar ghana da ci biyu babu ko daya a karawar da suka yi jiya laraba a filin mobilaji johnson da ke lagos za a yi zagaye biyu na wasan kwallon a kasar ghana a ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu da wannan kuma nake cewa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. jama'a yanzu kuma sai takaitaccen labarai wani hali da ake kyautata zaton an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi mara matuki ya fadi a wani sansani da dakarun amurka ke amfani da shi a yankin kudancin siriya Captain Bill Auburn mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi. ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara an yi amfani da makami mara matuki da aka harba kai tsaye Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da kuɗaɗensu. A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon, kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya ce, wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin bangarorin da ke rikici. Sannan yana kawo tarnaƙi ga ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya. Gwamnati ta Sudan ta kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan ɗaya a yau Alhamis. Wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan ɗaya a shirinta na yin rigakafin. Masu saurare baki ɗaya, anan ne za mu dasa aya. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa sai Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.